وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد أقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة دواء وأن يومتي نا شاء جواتا الأولى shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar miladiya mai hijiriya wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan march watan uku shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya inda muke karatun littafinmu kitabu tauhidi na muhammad ibn khuzaima rahimahullahu ta'ala wannan masallaci mai albarka masallacin babban sahabi al-mughira ibn shu'ba radiyallahu anhu wanda ke best gidan igwai sokoto karatun mu inda ana biye da shi muna babi na hudu babi na ambaton hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam game da tabbatar da siffat wajahu ga Allah fi isbati alwajhi lillahi salla jalla sana'u wa tabarakat asma'u wannan babi muke muna magana kan hadisan da suka tabbatar suka tabbatar da abin da alkur'ani shi ma ya tabbatar shi ne na manzo hasna Allah madawakin sarki yana da sifa sifatul wajahi wannan mu rike hadisi ɗaya daga ciki yau za mu tashi hadisi na biyu a cikin babin kuma hadisi shi ne na goma sha hudu daga jerin farkon hadisai a farkon littafi duk gaba ɗaya حديث هنا لك دقا هكا حدثنا عبد الجبار بن العلاء ويعقوب بن إبراهيم الدورقي والحسين بن الحسن وأبو عمار الحسين الحريث وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن آمر بن سعد عن أبيه قال أزواج الشهادة wannan hadisi gwagwado malam ya kokari ya tattaro duk hanyoyin da suka zo na hadisin a wajen ne wajen kila za mu iya gani ya jero mana mutum kusan shida abdul-jabbar ibn ala da yaqub ibn ibrahim da al-husayn ibn hassan da abu ammarin na hudu kenan da kuma sa'id ibn abdurrahman al-mahzuni dukansu malamai na ibnu khuzaima ne dukansu gaba daya kenan yana da hanyoyin hadisin tunda suka zo ta malamai ne wajen malami biyar ga wannan hadisi kaga ko da dai ka soki dayan to dayan fa in ka ce dayan to dayan fa dole dai karshe ne kai saranda game da ingancin hadisi ta wannan mataki mataki na farko abdul jabbar ibn ala mun gabatar da magana game da shi mun ce sadukun nan ko kuma la ba akan haka ko bai kai irin waccan martaba ba ta koli ta hadisi ne ran sahihi hadisi ne hasanun na a ittifaqul na in dai shi an matsala to hadisi bai samu matsala ba amma kaddara ka ce akwai wata dan kaikai-kaikai game da shi to ba shi ɗaya ba ibn khuzaima labarin hadisin ba akwai Yakubu ibn ibrahim ad-dawraqi wannan mun gabatar da shi shi ma gabata wannan sai katun na babu wani jayayya to kaga shi ma yana cikin ɗaya daga cikin malamin ibn khuzaima na wannan hadisi mutum na uku al-husayn ibn al-hasan shi saduqun na amma shi ma tika ne ko kuma mu ce saduqun wanda yake tikanci na usuquhu bai kai irin wancan ba na yaqub bin ibrahim ad-dawraqi amma kaddara a ce babu yaqub wanda yake sai sikatun sabtun shi da Abdul Jabbar ibn Ala da Hussein ibn al-Hasan duk da suna da dan aƙallu martaba ta sihha ko wani su hadisi ne hasanun na ko da su biyu ɗaya na babu saura to hadisi hasanun da hasanun in sun ka haɗu yartaqi ila darajati sihha ko masha Allah saboda haka hadisin waɗannan duk ba su ke so aka yi ba to bancin waɗannan ga Yaqub ya shiga tsakanin su sannan ga Abu Ammarin Al-Husayn ibn Hurayth shi ma sai ne sannan ga Sa'id ibn Abdurrahman al-Makhzumi shi ma fika ne dukan su gaba daya sun ittifaki wajen ba Ibn Khuzaima labarin wannan hadisi dukansu su qalu sun ce haddathana Sufyan Sufyan ibn Uyayna ya ba mu labari an zuhri daga Muslim ibn Abdullahi ibn Shahab az-Zuhri mun san shi wannan shi ma Sufyan ibn Uyayna ina jin bai bukatar wani dogon sharhi shi ma fiqatun ehin da abin da suka ambata gare bai da wata illa ce wanda suka yi dallisu shi dallisu amma an fiqati duk wanda aka ga yayi an aka binciko shi za a ga sai ne ala kullu halin sufyanu in dai shi ya matsala hadisin ya tsallake da bale imamu zuhuri shi ma hadisi ya kai ga rai to alamarin ya kare to shi ku imamu zuhuri an amirin daga min kibaru min kibaru tabi'in amir dan dan sa'ad ibn abi waqqas shi amir ibn abd eh, amir ibn sa'ad din nan shi a dan dan sa'ad wani sa'ad sa'ad ibn abi waqqas shi mai hadisin wanda shi kuma sa'ad ibn abi waqqas sahabiyun jalilun ko ba haka ba mun san shi daga cikin a khasa'isuhu ko mumayyizatuhu ko manaqibuhu dai na daga cikin al'ashara mubashara bil janna kaga shi kenan duk abin da aka da ya kare Eh, wanda an kawa tun nan duniya an ka ba shi din shiga aljanna kaga shi kenan kuma ka san dan badar na ko ba haka ba da dai kuma in dai ha kare ce ma dai sahabi na ai shi na magana ta kare sannan kawun manzon Allah na sallallahu alaihi wasallam eh sannan kuma shi ya na karshe ga rasuwa a cikin wa a cikin al'ashara mubashara bil janna suna cewa ya rasu shekara ta hamsin bayan hijira cip cip mun san cikin al'ashara mubashara bil janna babu wanda ya kai wannan date din to shi dai sa'ad shi da amir yace an ibn sa'ad yace an abi daga babansa yana nufin sa'ad ibn abi waqqas shi mai wannan fadalan qala shi ko sa'ad ibn abi waqqas shi ka ba mu labari yace ma wittu bi makkata. na yi rashin lahiya a makka wani hadisi dogo na amma alhamdulillah mun san shi a bukhari mun san shi a muslim da sauran wurare da dama to amma malam nan kokari ya kawo mana al-muhallu shahid inda yake sun ya magana amma mun san hadisin da mun ja mun sani yace na rashin lafiya a garin makka amal fatsi lokacin da aka yi fatsu makka fatsu makka mun san tawa kana ne shekara ta takwas bayan hijira a ramadan ko to mun san kamun sannan duk waɗanda ba su hijira ba zuwa madina ko ku ba su hijira sun ka ban makka ba to ana ɗan harara su Dabibin suna so su aikata wani aiki wanda Allah bai amince ma ba to shatta sahabbai suna kyamar zuwa makka har wani abu ya same su na su yi delay annabi zai hita ya basu ciki to sai ga sa'ad ya kamu da rashin lahiya rashin lahiya ko ta kama mai ka'in da na'in annabi sallallahu alaihi wasallam ya kare dan zaman sa da yake na makka kuma ana batun komawa gida amma ga sa'ad bin abi waqqas rashin lafiya ta yi nauyi wanda da kyar a samu damar komawa da shi hatta da sa'adu din kai ne ya zaci har ya yanke maka ne hukunci yana ganin ciwon nan ba mai tashi bane anya ciwon nan zai bashi saboda haka har ya yanke annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dibin sa fa zakarul haditha sai sun ka ambata mana hadisi feta ma mu duka ne, suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo dibin sa daga cikin abin da ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah kaga dai ni ciwon ga da kan gani ya kai ni inda ya kai sannan kuma gani mutum nake mai dukiya kuma matsala babu mai gado na in ba yar ɗiya guda da ran ba ɗiya guda abin ya mata yawa ya rasulullah annabi ni ka gani in kasa dukiya ta kashi uku in ban mata ɗaya bisa sulusu in yi rabe sulusai ne annabi ya ce a sulusai ne ka sai ya ce ya rasulullahi in dai sulusai wanda na ce rabe shi ya fi yawa to bari a raba daidai wa daidai a shakaru ya rasulullah قال الشطر الشطر كثير وفي رواية الشطر كثير فيما يا يوا ردي يا ردي يا يوا تجد يا رسول الله بدين كسر كشي أكدن أما إن بمت بيو إن بارت أي صدقة قوبة هكما إن صدقة لسلوس ما لو على شيء السلوس والسلوس كثير شيء ما سلوس إن يا يا يا سعد إنك أنت ذا ورثتك أغنياء خير لك min an tazarahum alatan yatakaffafuna nas sa'ad ka bar ƴaƴanka magadanka alhamdulillah sun wadatu da abin da ka ba su ka bar musu ya fi alkhairi da ka bar su talakawa almajirai suna roƙon mutane bibi a cikin magana ya ce iya guda gari annabi annabi ya ce mashi magadanka ishara ta nubuwa kila akwai wani abu wanda Allah zai yi a baya sannan ci gaba da ce mai sai sa'ad ya ce ya rasulullah to kuma in wannan matsalar ta kare to yanzu akwai wata matsala yanzu a ce ya rasulullah duk cikin abokaina irin waɗannan da muka yi zaman makka da sauransu ko ko muka yi kaza muka yi harkar musulunci mu sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka ya rasulullahi a ce duk wanda babu mai samun wata tsiya wata kaddara ya dawo ya mutu makka wai sai ni ya rasulullahi yanzu makka zan mutu saboda suna kyamat duk da daga ta ai mata fatahu makka nabi ya ce la hijrata ba'da al-fath amma suna ganin dan kila kana da dan wata matsala tsakaninka da ubangiji har ka dawo kan muturin da da aka kyama nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mai asa ah, ba haka yake ba ai wata kilan ba za ka mutu ba wata kilan ma za a barka ni sayan tafi a duka akawamun waya duru duka akawu wasu mutane su umarni da kai wasu mutane su cutu da kai kuma abin ya tabbatar kamar za mu gani sannan daga ciki ga abin da ya ce wa qalu fil suka ce a hadisin qala sai rawi yace kunji sa'ad yace kultu sai ni ya rasulullah wa khallafu an hijrati yanzu annabi hijrata ta warware wa khallaf ni kon baya bayan kowa ya tafi ni ke zandawa ni ta khalifi imai e ma rami na mai taɓo kowa ya maka kuma a ce kaddara ta samu in koma cikin maka kuma in mutu ya rasulullah faqala annabi yace ba innaka ka sani sa'ad abin bai zaɓe zai faru ba hasali ma ba za a barka a bayana ba ma'ana ba za ka wanzu ba ba za a barka a makkaɗin ba fata amalu amana ka aikata wani aiki turidu bihi wajen hallaji wanda kana nufin huskar Allah da wannan aikin lazzatta bihi rifatan wa daraja face ka kara samun ɗaukaka da daraja in dai kai wannan aiki saboda ni waje Allah ta'ala hadisi ya daga cikin hadisai ne mu'jizojin manzo sallallahu alaihi wasallam abu hudu ya faɗa mai ko abu biyar a cikin kuma ba tare da shi ki da ma ya fahimta ba kuma amma duk ishara ce na cewa ba mutuwa zai yi ba kuma duk ishara ce na wani abu zai kwana mai ban mamaki nabi sallallahu alaihi wasallam yace ba za a baka ba kamar da muka shi ɗazu sai wasu sun amfanu da kai wasu sun cutu da kai haka kuma ya kana sa'ad ibn abi waqas ga yakin qadisiyya sai da mutane sun ka ce madalla da sa'adu sai da musulmi sun ka ce madalla da sa'adu sai da kafin sun ka ce wayyo sa'adu ina ma ya mutu tun lokacin da ya kamata ya mutu ko ba haka ba sun cutu da shi sa'ad ibn abi kafin in dibara na ba da nasara to sa'ad ya bada da dabara amma dai nasara da hannun Allah take amma sa'ad ya bi kowace hanya ta ganin sojoji sun ci nasara a yayin da hatta kwamanda ya samu matsala to sa'ad ya sharbi abin kuma dunka ya ci gaba kuma an kaci nasara lokacin da aka yi karkiya da rustum shine min shine jagoran yahudawa ko mu ce shagoran romawa wani sallah sallam ya faɗa wata magana yace ka bar magadanka ko ya mawadata ya hika masa talakawa haka ko ya faru sa'ad ibn abi waqas yaddiyan nan guda tashi Aisha sai zan baya gare ta sai da aka koma hon mai ƴaƴa shidda ko bakwai banda ita kuma gaba ɗayan su duk maza ita ɗaya ta ammace cikin su ga Amiru shi ka ba mu hadisin akwai Muhammadu shi ka mun san cikin hadisi akwai akwai Ibrahimu akwai akwai Umar akwai abubakar akwai sa'idu ko sa'adu mai irin suna nai duk cikin ya'ya ne kai malamai sai sun kashi da ya'ya ne sai sun ka tasan mai shidda ko bakwai tare da aisha ya shi wanda ya ce ya guda ka gado ne haka ya kankana sannan kuma sa'ad ba abin da ya faru a lokacin nan mun sallah salai dibai ya hanka ɗaya da nune ya hanka da baki ne annabi ya dibi wani cewa ne ce ya ce kira min abi mai ba da maganin nan wane wane wane likita na a ta a kira shi ya zo da Allah ya diba muna mara lafiyar gana mu a shekaru akwai ana ana kiran likita ko ba haka ba saboda wannan ciwon na gaban jiki na ba wani abu na wanda ilahiya ko ko wani abu na da sauransu a jiki na kila abu kaza wani abu ya samu ran da dabibu ya taho ya bulla shi idanu ne ya diba cikin baki ne ya ce ya rasulullahi mai mai mai kusan mai mai sai ya bada hakukuwan da za a dogo daji hakukuwa kila yan sakwato sun hakukuwa ciyawoyi aka ce ce a dogo wannan dogo wannan dogo wannan a zo a gitsa a yi face inda zazzagawa ko sai an kai mai face ran da ya sha ya koshi kuma maganin ya bi jiki sai ga sa'adu ya tashi zai labari kowa haka ba shi kenan kuma shi kenan wannan ibn qayyim jauziya ya bada maganin na idan malaria ce ko ko typhoid ko kuma abin da suka ce mashawara ya laifi ba da sauransu hatta da sunan itacen nan na hadisin sa'adi sai da ibn qayyim al-jawziyya ya bada su suna na cikin ibn nabawi to duk wanda ya samu irin wani rashin lafiya in ya dobo su ya zo su yanzu an ka an ka dan daddaka mai wani gero ko wata masara ko wata shinkafa aka yi mai fati fati mai ruwa aka bashi ya sha in Allah so in ya cika dos to kenan zai baka insha Allah abin da muka nema cikin hadisin innaka lan tukhallafa ba'di fa ta'malu amalan turidu bihi wajha Allah illa zat illa datta bihi rifatan wa daraja ashe Allah na da wajahu kawai shi yasa malai ka wannan hadisi hadisin kamar da yace hadisi na sananne wajhu Allah dai muka ziga قال أبو بكر أبو بكر ابن محمد ابن إسحاق ابن خزيمة صاحب الكتاب يتشي قد أمليت طرق هذا الخبر wannan hadisi da ni kawo ma ni gangamo ma malamai ne na yi imla'i ne hanya hanya ta malami na wani in kai ha'in tuki in kuma ta malami na in kai ha'in tuki fi abwabil wasaya a can cikin sahihu bin khuzaima littafin sa wannan yawan wancan na hadisai a cikin babul wasaya in ka koma biya ba da hadisi ya dauko ya dauko ya kai ya koma kuma ta hawili saradi ya koma daukowa da kuma tahawili sanad ya kuma dukuwa biyar kawo hadisi na ingantacce bai da wata masoka mun fahimci wannan da kyau حدثنا أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه قال كنا جلوسا في المسجد فدخل عمار بن ياسر حديث الشباب سنن حديثنا duk da dai matsalolin da a ciki kuma warkakkuna za ka yi harasashen wata 'yan matsala amma warkar kata Ahmadu ibn abada abbabbi fika ne yana cikin dabakatul ashira ba shi 'yan matsala ba haddasa na Hamadun Hamadun sai ma ya ce ma ibn ya ya'ani yana nihin ibn zaid ma'ana kenan ba Hamadu ibn salama ba sannan kuma ba Hamadu Hamadu wasu hamadai ba a'a ibina Zaidin mun san shi shi ma fika ne duk abin da aka faɗi gari ya tsallake an afa ibn sa'ibi to shi afa ibn sa'ibi din nan shi da aka cewa sadukun walakinahu ukhtulita fi akhir umrihi ya samu ikhtilafi ikhtilafi idan mutum ya dan kwan biyu ya dan tsuha sai ya yana rifta hadisi yana soka wasu cikin wasu ko ba haka ba to amma shi ma akwai ka'ida wace a ka'ida idan mutum ya samu ikhtilafi saboda dan dadewa sai to duk wanda ya karbi hadisi ne ba'da al-ikhtilafi shine aka ba ko aka ce to ai ba'da al-ikhtilafi ya shi ya saki da ya karbi shirme ko wani abu to Abdurrahman al-Iraqi li alfiyat al-Iraqi daya daga cikin kila malamai na Ibn Hajar nan kurkusa fa gare mu wanda ya alfiyatul hadisi ta a muslawul hadisi wadda aka ce mata alfiyatul iraqi wadda ita ce imamu sayu ya diba ya ɗan kare yan kare kare ba su kai sun ka kawo ba ko ku kare kare masu kima ce amma dai kare kare ba su da yawa sosai sannan ya canza mata zubi ta wajen baituttuka sannan aka yi alfiyatul hadisi ta mi ta as Abdurrahim al-Iraqi ya yi jiran giya cikin mukhtalifina da waɗanda aka zo anhum qabla ikhtilafi da wallazina aka zo ba'da al-ikhtilafi ya ambata abin da muka magana kawai shi izar kawo ya ambata Hammad ibn Zaid shina daga cikin sun ka daga Afa ibn Sa'ibi Afa ibn Sa'id al-Mukhtarit walakinahu akhadha anhu qabla al-ikhtilaf kila fahimci wannan to in ku ta tabbata irin Abdurrahim al-Iraqi ya faɗi haka to kuma kaga magana ta tabbata saboda hadisin kaga bai samu illa nan ba ko eh tunda Hammad ibn Zaid ya karbi hadisin qabla na ikhtilaf amma in ba da ikhtilafin ba shi as-sa'ibu din saduqun la ko ba haka ba bai da matsala hadisi na fi martabatul husun sai kenan sannan kuma hadisin ba nan ya ruhito ba ibn hibbana ya fidda shi imam al-baihaqi ya fidda shi cikin al-asma wa sifatu muhammad nasiruddin albani da ya zo yana aiki kan ibn hibbana da kuma yana takharijin ahadith wal asma'i was sifat na Imam al-Bahaqi sahaha al-haditha sai ka kawo hanyoyi ba wannan hanya ta da'o ba da sauran hanyoyi da yawa waɗanda ni waɗanda ya tabbatar da bi hadisan ya hautu da lafiya hadisi na sahihun yuhtaj bihi la muhlata wala ghubara mun fahimci wannan saboda ka in ma dai abin dan suka na da'o ya yasari to in nan tanan an magance matsalar a wasu hanyoyi to shi ko an sa'ibi ko tunda shi an abihi daga babani wa abbabani as-sa'ibu wanda aka ce ma abu aqail shi wannan fika ne bai da wata jayayya sabtun bai da wata illa sannan kuma min tabaqati thaniya shi a cikin tabaka ta biyu shi a dawo dan shi min tabaqatil khamisa yana cikin tabaka ta nawa ta biya a fahimta shi kuwa ga min tabaqati thaniya mu fahimci wannan sosai qala to shi as-sa'ibu yace kunna julusan fil masjid wata rana muna zaune a cikin masallaci فدخل عمار بن ياسر عمار بن ياسر sai gashi kwadon sai muka ga shigo masallaci fa salla salatan sai muka ga kabbata sallah kana tela yayi wata sallah a haffaha bai dogon karatu ba ya sassafta sallah kwarai kila fatiha yayi da yan gajejjerun surori an tage sai muka ga ya ruku'i kaɗan kaɗan kuma ya taso yadda ya taso ya taso bai wanda aka cewa irin dogon karatun nan dogon sai mu ga ya haka nan ba da ya salla ne famar bina sai tashi kuma ya biyo zai wucewa sai ya biyo kam ta kanmu ta kusa da mu zai wuce muna cikin masallaci fa qila lahu sai aka ce masa ya abu abal kaza hawa amma shi abul yaqaza ya kai abu ne abul yaqaza aba saboda nida'i na ko ba haka ba munada idan ya zan mudafun na to za a yi mai nasbu nasban mutaba shine alifin ko ba haka ba saboda cikin al-asma'ul khamsa abu aku ko to sai a ce aba aka ko ya abal ya kazani. abin nan laƙabina da aka yi mai ko kunya kamar yadda su abu huraira su abu turabi da sauransu ko sai suka ce ni haffafta salat na ga harta malam kai hari anil mun kai ga kayan sallar baka dade kwarai ba irin wanda dai muka zato irin irin ku yi fa qala sai yace awa khafifatan ra'aytumuha ko ko ku dai kun kaga na sassafta ku kun kare na ta dai ni kan na san nayi wa da akai kuma na kammala sallah ku gare ku ku kuka ga khafifa ce fa kullu na'am suka ito mun yarda lalle mun ga sallan nan dai bata ta kware ba aka maka Allah kala sai yace to amma inni to na dade ku kun gane ta to ni kan a wadaina qad fiha nayi wata addu'a cikin wannan sallar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadda na ji wannan addu'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda akai wanda abin da ne to na ji shiga annabi kuma ciki ma na yi wata addu'a wadda ai ta ko ba a cewa wai yayi sallah wai shaf shaf shaf na ni ni garan ta kammala tunda na yi addu'ar da annabi ya ce ni ko ko anna addu'ar da annabi kai kuma mada sai ta yace ko ba haka ba shi dai ya san yayi sallah sai kammalalla ku annan yana da ta to kaga dan tsokal wani abu ya kamata su san wace addu'a ta fa fattaba'ahu rajulun min al-qawmi sai cikin wani mutum ya tashi ya bi shi kala ata'u shi mai bada labari ata'u yace ina ya rauna hu abi suna ganin ubana na sai sa bai ce ubana ba ce su suna ganin waɗannan suna ganin ubana na kenan as ko shi ya tashi ya bi shi kawai da irin dan yin nauyi dan dan kwana tare ta malamai kada mutum ya tiya wata kai ne to ne faru ittaba'ahu ya bi shi raunahu abi ittaba'ahu suna ganin babana na bi shi walakin na hu kariha an ya kula shi ba bana ka ba labarin to madadin ya ce sai ni tashi ni bishi ya ce sai wasu waɗanda ake zaune da sunan wani tashi ya bishi don kai wanke kai ne kuma da irin in kana ba da shari'a to ana kauce ma damirul mutakallimi ko ba haka ba babu bukatar ni ni ni na yi kaza ni na yi kaza ko ba haka ba yawwa walakin lau kariha an ya kula shi abba ya so kai ya to kwalan kwalan ya wanke kai ne to da ya mai fasa alahu an da shi an ga ta mala addu'an nan da kace annabi yayi kai ita muka so mu dan ji fa'idar ta ko ba haka ba a santa to ya tambayo shi sun ba da ta ya dawo inda muke da ya tambayo mu da ya dawo da ya dawo fa barahu sai ba su labari ce ga abin da ai na samu ku addu'a fa akhbarahum bid du'a sai ba su labarin addu'a gata